Boko Haram has continued to introduce new strategies in an effort to resuscitate its declining influence in the Chad Basin. Kakakin rundunar dakarun ƙasashen yankin tafkin Chadi kenan, kanar Timothy Antiga ke mani ƙarin bayani dangane da sabbin dabaru da ƙungiyar Boko Haram ke ci gaba da ɗauka a ƙoƙarinta na farfaɗo da tasirinta da a halin yanzu ke gushewa a yankin na tafkin Chadi. Ɗaya daga cikin sabbin dabarun shine ɗaukar ƙananan yara a matsayin sojoji. Bayanan sirri da aka tattala ne suka haƙaƙe hakan, kana wasu ɗaiɗaikun mutane ma da ƙungiyoyi suka tabbatar da haka. dressing military fatigue and holding assault rifles in a video released during the Salah celebration. kanar Timothy Antiga ya ce su ma 'yan Boko Haram ɗin su nuna haka. Ya ce Boko Haram da kansu su ma sun tabbatar da hakan yayin da suka wallafa hotunan irin waɗannan yare ƙanana sojoji a ranar sallah da ta gabata riƙe da manyan bindigogi. Ɗaukar yare ƙanana aikin soji wani sabon salon rashin imani ne da Boko Haram ta ɓullo da shi. Duba da a baya sun yi ta sace yara mata 'yan ƙanana 'yan makaranta. cin zarafin mata da kuma kisan ba gaira ba dalili ga waɗanda ba san hawa ba balle sauka. Sexual enslavement of women and the mass murder and decapitation of innocent civilians. Rundunar dakarun kasashen yankin tafkin Chadin ta ce sanya yara ƙanana aikin soji da Boko Haram ke yi a halin yanzu ya biyo bayan irin yadda aka ɗaiɗaita su ne da hakan ta kai mayakansu na ta yin saranda a ɗaruruwansu ga dakarun na tafkin Chadi da kuma ya rage masu yawa matuƙa. Dakarun na tafkin Chadi suka ce yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta hana sa yara aikin soji ko ma riƙe makami. A don haka su a nasu ɓangaren za su yi duk iya ƙoƙarinsu domin ganin kawo ƙarshen wannan ƙungiya. Tuni dai wannan ya fara jan hankalin masu rajin kare haƙƙin yara ƙanana irin su Halima Baba Ahmed a gaskiya wannan babban kalubale ne ma al'umma duka gaba daya saboda hidima na yara abu ne wanda duk mai hankali da tunani in aka ce karamin yaro ana bashi makami ya rike ko kuma yana ana sa shi yana aikata ta'addanci to abin ya wuce duk matsayin yadda ake tunani saboda abu ne wanda illansa ya wuce duk yadda ake tunani a da yadda ake zato saboda it's rayuwar yara ne gaba ɗaya na duniya so a wulaƙanta shi ko aka wulaƙanta shi ko kuma ana so a ƙirƙiro musu wasu ɗabi'u wanda shekarun yaran suka girma suka kai wani lokaci to abin da mu gani kuma a kai sai dai Allah ya gyara mana. To shin yanzu ko menene abin yi? Kwararre kan halayyar bil'adama, Farfesa Muhammad Tukur Baba ya ce akwai mafita. A ƙasashe da yawa an dade irin wannan masu ikin jinkuru da sauransu suna amfani da yara kanana Ita kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta dade da cewa lalle wannan ya an karanta shi. In ka tuna Chalcelo ya yi a yakin Liberia, an yi a yakin Sierra Leone, an yi kuma Joseph Kony ya yi a Uganda. Yanzu kamar me ya kamata a yi? A jawo Hankali iyaye ga abin da yake faruwa abubuwan da muke yi kamar jihohin arewa da wasu ƙasashe a afirka ta yamma na cewa a saki yara wai su je yawon karatu yawon almajirki nan da sauransu banda hadarin da abin da za su gani kan hanya yanzu ga hadarin abin da suka iya shiga yara ne ƙanana da ba su san komi ba komi kace musu suna iya yadda kuma yaro baya wajen iyayensa yana nan kan hanya kowa ba shi abinci yace zo ka kaza zai ɗauka yayi jihohi ya kamata su fito da wani kuduri da zai nuna duk iyayen da aka samu sun sake yaran su suna yawo ba kula dole a hukanta iyayen. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.